thank you daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بسم الله الرحمن them والله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaiɗanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita dubu biyar da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jirin shirin da muka sabuka muku a kowace rana. turin Allah jirin shirin da muke dauke da a cikin shirin na wannan lokacin a wannan safiyar ta Laraba. Sun hada da labaran duniya sai kuma sharhin bayan labaran. Daga nan akwai mu dauke da shirin na ko kun san da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura. da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana daga nan kuma sai shiri na musamman dangane da watan azumin ramalana sai kuma shirin afirka a yau wanda shi kuma ya saba haska fitilar sa kan wani batu da dau hankali a nahiyar mu ta afirka to waɗannan da yarda allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa karshen sa nan da 'yan koki masu zuwa lokaci ne na labaran duniya. To masu sauraro barkanku da wannan safiyar. Jerin shirin da muke ɗauke da nan tafe bayan na fara da karanta muku labaran duniya. Kasar Yemen ta ce za ta sake kai hare hare kan jiragen ruwan Isra'ila bayan da wa'adin da ta ya wa Isra'ilar ya kawo karshe na ta bude mashigar shigar da kayan agaji a zirin Gaza. Kasar Ukraine ta amince da shirin tsagaita wuta ta kwanaki 30 a tattaunawar Jeddah. kungiyar tarayyar turai ta jaddada buƙatar warware batun iran ta hanyar diplomasiya ta wannan kanun labaran kenan yanzu kuma sai cikakkun labaran tare da ni hassan barka agadas ƙasar yemen ta sanar cewa za ta ci gaba da kai hare-hare kan jiragen ruwan na isra'ila a wasu mahimman yankunan teku da ke gabar tekun ƙasar. bayan cikar wa'adin da ta gindaya wa Isra'ila na ta sake buɗe mashigar zirin Gaza tare da bayar da damar kai agaji cikin yankunan Falastinawa da yaƙi ya daidaita. Rundunar sojin Yemen ta fitar da sanarwar a cikin daren jiya wato a cikin daren jiya inda ta ce za a ci gaba da kai hare-hare kan duk wasu jiragen ruwa masu alaƙa da isra'ila kamar yadda Abdulmalik Alhusi shugaban ƙungiyar gwamnatin Ansarullah ta ƙasar ya ba da umarni. Don farko shugaban kungiyar ta Ansarullah ya baiwa gwamnatin Isra'ila kwanaki hudu ta bude hanyoyin kayan agaji Gaza ko ta fuskanci martani. Sanarwar ta kara da cewa wannan haramcin zai ci gaba da kasancewa har sai an sake bude hanyoyin shiga zirin Gaza kuma an ba da izinin shigar da agajin jin kai da suka hada da abinci da magunguna. a ƙarshe sojojin sun jaddada goyon bayan su ga al'ummar falastinawa masu tsayin daka a yankin zirin gaza da kuma gabar yammacin kogin jordan da ke mame waɗanda kuma suka fuskanci mummunan ta'addancin isra'ila tare da goyon bayan su ga gwagwarmayar falastinawa ƙungiyar gwagwarmayar falastinawa ta hamas ta ce matakin da isra'ila ta ɗauka na hana shigar da kayayyakin jin kai da buƙatun yau da kullum a zirin gaza da aka yi wa ƙawanya ya zama laifi na yaƙi da kuma hukuncin gama gari a cikin wata sanarwa da ta fitar hamas ta ce matakin rufewar wato ya saba yarjejeniyar ta buɗe wuta ta watan janairu irin wannan matakin keta dokokin ƙasa da kasa da na kai da yarjejeniyar geneva kuma laifukan yaƙi ne da hukuncin gama gari da ke barazana ga rayukan fararen hula waɗanda ba su ji ba su gani ba in ji hamas ƙungiyar ta kuma ce rufewa da kuma hana shigar da kayan agaji sama da kwana goma a shere yana ƙara tsananta raɗaɗin da Falastinawa sama da miliyan biyu ke fama da su kuma yana nuna yiwuwar fuskantar yunwa a Gaza. Ana shigar da abinci, magungunan man fetur da hanyoyin agaji na yau da kullum ya haifar da tashin gwamnan zafi na abinci da kuma tsananin karancin magunguna lamarin da ta ta'azara matsalar jin kai a Gaza musamman a wannan wata na Ramadana mai alfarma. Hamas ta yi kira ga masu shiga tsakani da su matsawa gwamnatin kasar lamba wajen jika alkawuran ta ɗauka a ƙarƙashin yarjejen tsagaita buɗe wuta. Kasar Ukraine ta bayyana aniyarta ta amincewa da shawarar da Amurka ta gabatar game da dakatar da buɗe wuta nan take tsakanin da Rasha har tsawon kwanaki goma har tsawon kwanaki talatin. biyuwa bayan fara tattaunawa ta tawagar Amurka a birnin Jadda na kasar Saudiya. Wata sanarwar haɗin gwiwa tsakanin wakilan Ukraine da na Amurka da aka fitar a jiya talata ta ce ta tabbatar da hakan bayan sassan biyu sun shafe sa'o'i suna tattaunawa. sanarwar ta ce akwai yiwuwar tsagaita wato tsawaita yarjejeniyar kuma amurka za ta tuntuɓi rasha kasancewar amincewarta zai tabbatar da cimma nasarar matakin baya ga haka amurka ta amince da ɗage matakin dakatar da musayar bayanan sirri kuma za ta ci gaba da baiwa ukraine tallafin tsaro yayin da kuma sassan biyu suka tattauna kan wato muhimmancin aiwatar da matakan samar da tallafin jin kai musamman a wa'adin tsagaita buɗe wutar. har ila yau masu shiga tsakani sun amince da samar da tawagogin da za su fara tattaunawa da nufin cimma nasarar wanzar da zaman lafiya mai ɗorewa a ɗaya hannun kuma amurka ta jaddada aniyar ta hawa teburin shawara da rasha yayin da ukraine ta jaddada mahimmancin shigar da sauran abokan hulɗa na turai cikin tsarin na cimma daidaito bugu da ƙari jagororin ukraine da na amurka sun amince da gaggauta kaiwa ƙasar wato kaiwa ƙarshen cikakkiyar jijiyar bunƙasa ci gajiya. cin gajiya daga mahimman ma'adanan ukraine ta yadda za a kai ga faɗaɗa tattalin arziki to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai sai kuma muke zuwa muku daga birnin tehran ƙungiyar tarayyar turai ta jaddada buƙatar warware batun iran ta hanyar diplomasiya da take sanar da hakan babbar jami'ar kula da harkokin ƙetare ta ƙungiyar ta ce babu wata hanyar da za a bi wajen warware matsalar iran in ba ta diplomasiya ba ta hanyar diplomasiya ne za a warware takaddamar da ake game da batun yarjejeniyar nukiliyar iran da aka cimma a shekarar 2015 in ji kaja kalas da take magana a taron shekara-shekara na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya kan haɗin gwiwa tsakanin eu da majalisar ɗinkin duniya a birnin new york babbar jami'ar ta tarayyar turai ta ce ci gaba da faɗaɗa shirin nukiliyar iran ya saba wa alƙawuran da iran ta ɗauka kamar da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya amince da shi lokaci guda kuma ta ce hanyar da ta shafi ɓangarori daban-daban kamar yarjejeniyar tana da mahimmanci ta ce babu wata hanyar da za ta dore wajen warware matsalar sai ta diplomasiya in ji ta a cewar shafin yanar gizo na eu external action a kwanan nan ne dai shugaban amurka donald trump ya ce ya aiki da wasiƙa ga iran na ta buɗe tattaunawa ko kuma ya yi amfani da ƙarfin soji iran dai ta musanta samun wata wasiƙa daga trump kuma tana mai cewa babu batun tattaunawa bisa matsin lamba da barazana gwamnatin najeriya ta bayyana fatanta na ganin tattalin arzikin ƙasar zai karu da akalla kashi 4.6 cikin 100 a shekarar 2025 din nan daga kashi 3.19 a shekarar da ta gabata ta 2024 da ke kaddamar da wani cikakken tsarin tattalin arziki na samun cigaba mai dorewa a babban birnin tarayya na abuja ministan kuɗi kuma mai kula da harkokin tattalin arzikin ƙasar wal idum ya ce har yanzu daidaita sassan tattalin arzikin ƙasar shine abin da aka fi sa gaba tare da samun daidaito a darajar musayar kuɗi da rarar cinikayya da karuwar samar da man fetur da ke sanya ƙasar a matsayin ƙasa mai ƙarfi a duniya a sa'i ɗaya kuma hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta bayar da rahoton cewa jimillar darajar kayayyakin cikin gida wato gdp ya karu da kaso 3.84 cikin 100 na rubi na hudu na shekarar 2024 idan aka kwatanta da makamancin lokacin a shekarar 2023 inda jimillar ta karu daga kashi 3.46 a rubi na daya. To jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To madalla masu sauraron mu bayan da aka gama shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne na taskar mu ta shirye-shirye. Za mu zo muku da sharhin bayan labarai bayan akwai shirin ko kun san sannan kuma akwai shiri na musamman dangane da watan azumin Ramadana sai kuma shirin na Afirka a yau. A sha sauraro lafiya. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da atisayin sojojin ruwa mai taken ɗamarar tsaro na shekara ta 2025 wanda ke gudana a halin yanzu a nan ƙasar Iran wanda ni Tahir Amin zan karanta. A ranar Litinin da ta gabata ce dai wato sojojin ruwa na ƙasashen China rasha da kuma iran suka fara atisayen sojojin ruwa na haɗin gwiwa wanda suka sanya masa suna ɗamarar tsaro na shekara ta 2025 wanda kuma ke gudana a halin yanzu a arewacin tekun india da ke kudu maso gabacin ƙasar iran da tekun farisa da kuma tekun oman kamfanin dilancin labaran irna na ƙasar iran ya bayyana cewa atisayin wanda zai ɗauki kwanaki uku cur ana gudanarwa zai mai da hankali ne wajen al'amuran da suka shafi tsaron ruwa na yankuna daban-daban a inda wa'annan ƙasashe suke kula da su labarin ya ƙara da cewa a ranar talata ce da sojojin ƙasashen uku suka fara gudanar da wani ɓangare na atisayin rear admiral mustapha tajuddin mataimakin kwamandan gudanarwa na sojojin ruwa na ƙasar iran ya bayyana haka ya kuma ƙara da cewa wannan ɓangaren ɗaukar hotuna na atisayin ya kammala kamar yadda aka tsara tajuddin ya ƙara da cewa ana ɗaukar hotunan yadda atisayin ke gudana daga jirgin ruwa wanda yake kula da hakan daga cikin jiragen ruwan yakin sojojin ruwa na rundunar irgc ya kuma ce jimura musulunci ta iran tana da shirin kula da zaman lafiya a yankunan ruwa daban-daban a kasashen yankin da kuma na sauran kasashen duniya shi ma a jawabin nasa area admiral shahram irani babban kwamandan sojojin ruwa na jimura musulunci ta iran ya yi watsi da zancen shugaban kasan amurka donald trump dangane da wannan atisayin na cewa amurka ta fi taron kasashen iran rasha da kuma china wanda suke gudanar da wannan atisayin ya kuma bayyana cewa wannan kalaman rudu ne kawai yadda shugaban ya shiga kafin haka dai shugaban kasar amurka donald trump ya ce bai damu da atisayin kasashen uku suke yi a tekun farisa ba don ya san amurka ta fi su karfi gaba daya irani ya ce manufar kasashen uku a wannan atisayin mai suna damar tsaro na shekara ta 2025 ita ce tabbatar da tsaro a yankin da kuma duniya sabanin abin da amurka take yi a kasashen duniya da dama inda take taimakawa wajen tada hankali a kasashe da dama a duniya ya kuma kara da cewa ya kamata gwamnatin amurka ta sani yawan kasashen da suke da karfin sojojin ruwa a duniya suna karuwa kuma suna gwada karfinsu a wurare daban-daban a yankin asiya da kuma wasu wurare a duniya ya ce kasashen kungiyar shanghai da kuma brics da dama suna da karfin sojin tabbatar da zaman lafiya a yankuna da dama a duniya suna da karfin ganin harkokin tattalin arziki na yankunansu da kuma kasashen duniya suna gudana da kyau ya ce wasu kasashen banda wa'annan kasashe uku suna shirye-shiryen haɗewa da wannan atisayin nan gaba wanda shine atisayi karo na bakwai wanda kasashen uku wato china iran da kuma rasha suka shirya wanda kuma yake ƙarfafa ƙwarewarsu a tabbatar da tsaro a cikin ruwayen kasashen yankin har ila yau akwai wasu kasashe da dama daga yankin da kuma wasu ƙasashe daga nesa sun halarci wannan atisayin a matsayin masu kallo banda haka wa'annan atisayin za su haɗa kan wannan ƙasashe don cimma manufa guda ta samar da zaman lafiya a dukkanin hanyoyin zirga-zirga na jiragen kasuwanci da hulɗa ta cikin ruwa a yankin da kuma duniya a cikin 'yan kwanakin nan ne dai shugaban ƙasar amurka donald trump yake barazanan kaiwa cibiyoyin nukiliya na ƙasar iran don hana ta abin da ta kira kaiwa ga makamin nukiliya ko kuma iran ta amince ta zauna da amurka ita kadai don ta fada mata abin da za ta yi da abin da ba za ta yi ba a fagen makamashin nukiliya wanda iran ta ce ba za ta taɓa zama da amurka don tattauna batun shirinta na makamashin nukiliya ba tun kafin ya sake dawowa kan kujerar shugabancin ƙasar amurka karo na biyu shugaban ƙasar amurka wato donald trump yake barazana zai tursasawa iran ta amince da tattaunawa da ita kan shirinta na makamashin nukiliya amma idan ta ki amincewa zai amfani da ƙarfi don wargaza shirinta na makamashin nukiliya don da ba za ta amincewa iran ta mallaki makaman nukiliya ba masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum, yau Laraba. goma sha biyu ga watan maris ɗin shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 57 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyu ga watan maris ɗin shekara ta 1968 karamar ƙasa ta mauritius a afirka ta kudu ta samu 'yancin kai daga birtaniya turan holland ne dai suka fara shiga tsibirin a karni na goma sha bakwai miladiya sannan kuma faransawa suka mame mauritius a karni na goma sha takwas a shekara ta 1814 birtaniya ta mame tsibirin mauritius kuma ta yi masa mulkin mallaka bayan gwagwarmayar jama'a da kuma shawarar majalisar ɗinkin duniya birtaniya ta amince da 'yancin kai na mauritius a shekara ta 1968 karamar kasar da tana ƙarƙashin jamhuriya ce kuma tana da faɗin ƙasa kilomita dubu 2000 kuma tana da yawan jama'a sama da miliyan ɗaya. masu saurare ko kusan cewa shekaru 95 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyu ga watan maris ɗin shekara ta 1930 babban yunkuri na yin bore ga 'yan mulkin mallaka a indiya ya fara bisa umarnin mahatma gandhi jagoran neman 'yancin kai na kasar indiya wannan gagarumin yunkuri dai wanda dukkanin 'yan kishin ƙasa da masu 'yanci a kasar indiya suka shiga cikinsa an fara nuna adawa da sabuwar shawara da gwamnatin mulkin mallaka ta birtaniya ta yanke na ƙara harajin gishiri don yakar wannan doka mahatma gandhi tare da abokansa su takwas sun fara samar da gishiri a cikin teku bayan wannan mataki birtaniya ta kama tare da ɗaure dubban indiyawa kuma wannan matakin shine ya kawo cikas ga ayyukan ofishin gwamnati yunkurin gandi ya zama wata alama ta gwagwarmaya da birtaniya kuma da ƙarshe dai ya tilasta burtaniya ja da baya masu warare ko kusan cewa shekaru 1,700 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyu ga watan maris ɗin shekara ta 1854 aka ƙulla yarjejeniyar constantinople mai ɗimbin tarihi a istanbul babban birnin daular usmaniya tsakanin faransa da kuma ingila da ita kanta daular usmaniya din bayan rattaba hannu akan yarjejeniyar kasashe uku sun samu nasarori waɗanda suka samu a wajen dakile yaduwar rashawa da kuma tataris a nahiyar turai ciki har da nasarar da rasha ta samu a yakin kirimiya masu saurare ko kun san cewa shekaru 59 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyu ga maris ɗin shekara ta 1966 aka fara mulkin kama karya na janar suharto a ƙasar indonesia an haifi jihar saharto a kasar indonesia ne a ranar 20 ga watan fabrairu na shekara ta 1921 a cikin iyalai kirista kuma a birnin jakarta babban birnin kasar ta indonesia saharto ya shiga aikin soja yana da shekara 19 a duniya kuma tun yana karmi jagoranci kungiyar 'yan daba waɗanda suka yi yaƙi da 'yan mulkin mallaka da mamaya na ƙasar holland a indonesia saharto ya samu matsayi a cikin shekaru da ƙasarsa ta samu a 'yancin kai har ya zama mataimakin hafsan hafsoshin soji na Indonesia shekara ta 1962 zaharto ya kasance a sahun gaba a lokacin mulkin ahmad sukarno a ranar 30 ga watan satumba na shekara ta 1965 sojin Indonesia suka kaddamar da juyin mulki da sunan dakile wani yunkuri na juyin mulki da ake zargin jam'iyyar gurguzu da shiryawa kuma ka garin haka ranar 1 ga watan oktoba na shekara ta 1965 suharto ya sanar da kwace mulki a wannan juyin mulki an kashe dubban mutane a kasar indonesia bisa zargin cewa su 'yan gurguzu ne bayan wannan juyin mulki kuma soji sun ci gaba da rike sukarno ba tare da tuntuɓe shi daga kan matsayinsa ba amma kuma sukarno ba shi da wani iko wanda shugaban ƙasa yake da shi da karshe dai sojoji sun tilasta wa sukarno ɗin ya sanar da yin murabus daga kan mukaminsa a hukumance a ranar goma sha biyu ga watan maris ɗin shekara ta alif da da bakwai daga wannan lokacin ne sai suharto ya fara mulki a hukumance a shekara da ta gabata daga wannan lokacin ne sai suharto ya fara mulki a hukumance a shekarar ta biyo bayan hakan sannan kuma aka zaɓe shi shugaban ƙasa da sunan demokuraɗiyya a lokacin mulkin suharto indonesia ta dogara ga ƙasashen yammacin duniya ne kuma kirsoci 'yan tsiraru su ne suka mulki akan musulmi waɗanda su ne mafi yawa a ƙasar indonesia ya rike wannan matsayi sama da shekaru 30 har zuwa shekara ta 1998 kuma ya fara mulkin kama karya a ƙasar a watan maris ɗin shekara ta 1998 ne majalisar dokokin indonesia ta sake zaben harto a matsayin shugaban ƙasa karo na bakwai amma bayan tarzoma da zanga-zanga da jama'a suka yi aka cire shi daga mukaminsa a watan mayu na wannan shekara kuma mataimakinsa yusuf habibi ya maye gurbinsa a matsayin shugaban ƙasa suharto ya mutu a ranar 27 ga watan janairun shekara ta 2008 yana da shekaru 86 a duniya Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa a cikin wani sabon shiri na musamman da muka saba gabatar muku a cikin waɗannan ranaku na watan Ramalana mai alfarma. Muhammad Awul Bauchi ke muku sallama kuma zan kantara da ku a cikin wannan shiri. To masu saurare ɗaya daga cikin irin wato batutuwan da ma'aikin Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ba su muhimmanci a cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana shine batun ciyarwa. wato taimako ga marasa shi a cikin wannan wata mai alfarma to bisa la'akari da irin halin da al'umma suke ciki a halin yanzu na kunci da kuma wannan shigowar wannan wata mai alfarma da da Allah za mu keɓe waɗansu shirye-shirye kamar guda biyu zuwa uku waɗanda za mu tuntuɓi malamai daban-daban waɗanda za su yi mana bayani dangane da mahimmancin ciyarwa a wannan wata mai alfarma don janyo hankalin wato waɗanda suke da masu hannu da shuni kenan wurin su taimaka wa marasa galihu marasa abin hannu daga cikin al'umma musamman a cikin wannan wata mai albarka to don haka a yau na tuntuɓi sheikh khalid usman jos wani malami a garin bukur ga wato jihar plateau kenan a tarayyar najeriya don cin bayani dangane da irin muhimmancin cewa a cikin wannan wata mai alfarma sai yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه شي وتر رمضان دقا شكين cikin watanni سؤال بركة ما سدرجة waɗanda دعا الله يزابا kuma ya keɓe bayan shi da waɗansu ayyuka na musamman cikin wannan wata ta don zuwa samun ayyuka na gari wanda za su daɗa kusantar da su zuwa ga Allah. Domin hadisin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya nuna mana asili ko kuma hadisai mai masu yawa sun nuna mana asili cewa ba abin da yake kusantar da bawa zuwa ga Ubangijin shi kamar azumi. To saboda haka ashe abin da ya kamata musulmi su yi a watan Ramadan shine yawaita ayyuka na alkhairi. manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace idza jaa ramadan futihat abwabul janna wa guliqat abwabun nar wa silsilati shayatin idan watan ramadan ya zo ana buɗe kofofin aljanna ma'ana ba wai da kofofin suna rufe yanzu a'a a bude ba wannan ma'anawi ne ma'ana wato hanyoyin da bayi za su bi su shiga aljanna suna yawaita a cikin watan ramadan sannan hanyoyin da za su kai bayi zuwa wuta suna yin karanci sannan shaiɗanu waɗanda ainihin suke yawo da shaiɗanun mutane da shaiɗanun aljanu Allah yana kashe kaifinsu a cikin watan Ramadan ba sa samun ikon allakar da mutane kamar yadda suke a sauran watannin da ba na Ramadan ba ashe abin da ya kamata ba abin da ya kamata ga waɗanda Allah ya huwace musu kamar taimakawa talakawa a cikin wannan wata domin taimakawa da abinci bayan azumin watan Ramadan ko kuma azumi ga baki ɗaya taimakawa da abinci kuma yana daga cikin manya-manyan ayyuka muhimmai a cikin addinin musulunci manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam an tambaye shi ayyul islamu khair a cikin ayyukan musulunci wanne ne ya fi alkhairi sai ya ce an tadhimu ta'ama wata qara'a salama alaman arafta wa man la ta'rif aiki mafi alkhairi a cikin addinin musulunci shine ka ciyar da abinci sannan ka karanta kalma ta assalamu alaikum wato ka karanta sallama ka dinga yin sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba ba aikin da ya kai shi girma a cikin addinin musulunci don haka a cikin watan ramadan ana buƙatar ninninka ayyuka na alkhairi hadisi yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wadun nasi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi yafi kowa alkhairi shi yafi kowa kyauta shi yafi kowa tausayi to amma yaushe yafi zama mai tausayi sai ya ce wa ajwadu ma kana fihi fi ramadan inda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya fi ninninka ayyukan alkhairi shine a cikin watan ramadan domin a cikin watan Ramadan mala'ika Jibril eh, eh, alaihi salam yakan zo ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam bita na iya abin da ya sauka na alkur'ani mai girma a wannan lokaci zuwa inda ya tsaya to a lokacin da suke bitan karatun alkur'ani tare da mala'ika jibrilu din nan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana ninninka alkhairi yana taimakawa talakawa yana kwadaitar da musulmi cewa a taimakawa talakawa a cikin wannan watan domin wannan wata abinci ya fi kowane abu komai daraja mutane mutum zai tashi tun daga ketowar alfijir har faduwar rana ba tare da ya sa wani abu a bakin shi da sunan abinci ba me yasa yake haka don neman kusanci zuwa ga Allah ashe wanda kuma zai taimaka mishi da abin da zai yi buɗe baki ya zama ya samu abin da zai yi suhur babu shakka ba karamin taimako ya ba don haka manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace man afdara sa'iman duk wanda ya ciyar da mai azumi a wani hadisin ma yana ce walau bi shiqqi tamra ko da tsagin dabino ka ciyar da mai azumi da shi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yace to kai da ka ciyar da mai azumin nan kana da misalin ladan gwargwadon yawan mutanen da ka ciyar kai za a baka ainihin sakamakon naka azumin sannan gwargwadon mutanen da ka ciyar kuma kowanne za a baka lada gwargwadon shi ladan da ya samu ba tare da bawai za a ebi ladan su waɗanda ka ciyar din a sa a kan a ɗan gutsuro wani abu daga ladan su a baka ba a'a ladan su yana nan na azumin su da suka yi kai kuma da ka ciyar da su in ka ciyar da mutum goma in an haɗa da laka ladan kana da ladan waɗanda suka yi azumi mutum goma sha ɗaya in ka ciyar da mutum biyu kana da ladan an haɗa da naka na waɗanda suka yi azumi mutum uku saboda haka ashe ba abin da ya fi a cikin azumi ga mai son alkhairi ga mai son samun kusanci zuwa ga Allah to lallai ya dinga taimakawa talakawa da abin da za su yi buɗe baki ya dinga taimakawa talakawa da abin da za su yi suhur ya zamanto an samu nutsuwa an samu kwanciyar hankali cikin wannan wata mai albarka an mai da al'amari zuwa ga Allah yanda kowa zai ɗaga hannu ya faɗa wa Allah damuwan shi ba tare da yana cikin wani kunci ba. To har ila yau dai shag ya ci gaba da mana bayanai da kawo hadisai daban-daban da kuke la'akari da kuma ayon alkur'ani mai girma waɗanda su ma dai sun yi bayani dangane da wannan mutu na ciyarwa da kuma taimako don haka shake ci gaba da cewa kuma ciyarwa cikin addinin musulunci annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana ce ma min yaumin bas babu wani yini ta dalu fihi shamsi duk yinin da za a ce rana za ta fito illa wa malakani yanzilani sai an samu mala'iku guda biyu sun sauko mala'iku guda biyu suna saukowa da wani duty da Allah ya aiko su su dinga yi ɗaya mala'ikan yana ce Allahuma a'adi munfiqan halafan duk wanda yake ciyarwa yake ɗaukan dukiyar shi ya taimaka wa wanda ba yi da shi yake ɗaukan abinci ya taimaka wa talaka Allah ka mayar mishi da abin da ya bayar din nan ninkin ba shi ko ɗaya mala'ikan addu'ar da yake Allahuma a'adi munfiqan talafan wanda yake rikewa yana da shi ba zai taimaka wa talakawa ba ba zai bai wa talaka abinci ba alhali yana da shi shi ɗaya mala'ika yana ce to wannan shi kuma ya Allah ka ɗora mishi bala'i ya Allah ka ɗora mishi asara to ko ya wannan ya isa ya daɗa lurar da mu cewa wannan wata da take gaban mu take zuwa watan Ramadan watan ibada watan rahama watan gafara daga zunubai watan kusanci zuwa ga Allah ashe ya kamata lallai waɗanda Allah ya huwace musu ko masu mulki ko masu dukiya ta kowane hanya dai da mutum Allah ya huwace mishi ya ga yana taimaka waɗanda ba su da shi. Taimaka waɗanda ba su da shi din nan duk wanda ka taimake shi da abin da zai ci. Zai ce Allah ya saka da alkhairi. Watan Ramadan kuwa wata ne na karɓan addu'a. Musamman addu'a lokacin da ake buɗe baki. mai buɗe baki idan ya roƙi Allah Allah yana amsa mishi addu'ar shi nan take babu wani shamaki tsakaninta da Allah to sai ka bashi abin da zai buɗe baki lokacin da ya buɗe bakin nan ya ji ya samu natsuwa ya ce wane da ya ban abin nan Allah ya saka mishi da alkhairi kana tsamman za ka tabe bayan kuma Allah ya ce Lahur riba wa yurbi sadaqat Allah yana shafe albarkar riba duk dukiyar da za a samu ba ta hanya ta halal ba ta hanyar ainihin da Allah ya hana Allah yana shafe albarka amma duk abin da ka ɗauka ka bayar sadaka saboda Allah Allah yana ninninka kaladan shi don haka ma wani hadisin ya ce idan mutum ya ɗau abu ya bayar saboda Allah musamman ya baiwa talaka to Allah yakan ɗau wannan abin ya sa cikin tafin hannun shi tafin hannu irin wanda ya dace da girman shi da ɗaukakan shi Allah yana kallon abin albarkan Allah tana shiga cikin wannan abin abin zai dinga girma yana kumbura sai ya zama kamar wani makon dutse kenan ashe duk mutumin da yake ciyarwa don neman yardar Allah to babu shakka yana samun kusanci zuwa ga Allah musamman ma cikin wannan wata da sai muke fuskanta watan Ramadan da Allah subhanahu wa ta'ala yake ninninka ayyukan alkhairi ainihin mala'iku suke saukowa suna addu'a na fatan alkhairi ga bayin Allah duk inda ka shiga a duniya za ga mutane sun koma ga Allah to saboda haka wajibi ne wajibi ne idan muna son zama lafiya muna son rahamar Ubangiji ya zamanto mun buɗe aljifanmu gwargwadon abin da Allah ya ce maka gwargwadon irin ciyar wanda za ka yi shi ya sa ma a cikin wannan hadisin ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko da tsagin dabino kaga kenan a nan ba wai yara ta ga wanda yake mai tarin dukiya kawai shi ne ake bukatar ya ciyar da talaka a watan Ramadan ba a'a iya abin da Allah ya ce maka kai ko da kurbin ruwa ko da kurbin ruwa ka ka wa wanda yake azumi lokacin da ake buɗe baki ka ɗebo ruwa ka ce wani gashi yi buɗe baki da shi wannan za ka samu gwargwadon ladan da Allah ya yi alkawari ga wanda ya ciyar da mai azumi don haka kuma yana daga cikin wato karantarwa na addinin musulunci sauƙaƙe wa talakawa a lokacin da suke buƙatan sauƙin don haka kuskure ne ga waɗansu 'yan kasuwa waɗanda sai lokacin azumi a ce an ƙara kuɗin suga gero ma kuɗin shi ya ƙaru nama ma a ƙara mishi kuɗi kai har gishiri da daddawa ana ƙara mishi kuɗi a lokacin azumi wannan ba alheri ba ne ba kuma neman dukiya ne da ya dace a musulunci ba mu duba waɗansu masu addinai wanda ba musulunci ba idan an ce lokacin ibadansu ya zo za ka ga kantuna gaba ɗaya an mammanna an yi discount na percentage kaza na wani gwargwado kaza an rage saboda ainihin su samu daman yin su cikin jin daɗi amma me zai sa kai musulmi wanda Allah subhanahu wa ta'ala duk wata hanya ta alkhairi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam bai bar duniya ba duk wani abin da zai kusatar da mu zuwa ga aljanna ya nisanta mu daga shiga wuta sai da ya bayyana mana duk wani abin da zai nisanta mu daga shiga wuta a aljanna ya kusatar da mu shiga wuta manzon Allah sai da ya hane mu akai to me zai sa ba za mu zan mun fi kowa ba basira ba saboda haka ciyarwa cikin watan ramadan aiki ne na alkhairi aiki ne mai falala lallai ne mu zamanto muna aiki da ayar alkur'ani mai girma wurin ciyarwa kar ka jira ke mutum ya zo ya same ka alhaji ba ni da abin buɗe baki ko kuma makwabcinka sai ya zo ya same ka ba ni da abin buɗe baki ko ba ni da abin suhur duk ran da ka wayi gari ka sani Allah Su subhanahu wata'ala ya yabi bayan shi na kwarai wanda za su samu aljanna yana ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun hakika masu kiyaye dokokin Allah suna cikin aljanna gidajen aljanna da koramu akizina ma atahum rabbuhum za su karbi abin da ubangijinsu ya ba su cikin aljannan nan hannu biyu to amma me yasa za su samu shiga aljannan har su karɓi kyautan da ubangiji ya yi musu innahum kanu qabla zalika muhsinin saboda sun kasance kafin zuwa wannan rana rayuwarsu a duniya sun kasance masu kyautayi ne wani irin kyautatawa Allah yake kanu qalilan min al-layli ma yahja'un sun kasance cikin dare kaɗan kawai suke bacci wa bil ashari kum yastaghfirun kuma da asubahi idan aka ce alfijir ya keto sai ta neman gafarar ubangiji alfijir yana ketowa wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum cikin dukiyansu sun sani duk abin da ya zo hannunsu akwai hakki ga wanda ya roƙa akwai hakki ga wanda bai roƙa ba to masu saurare lokacin da aka ɗiba mana ya kawo jiki a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma a sarauta gaba a jibi kenan inda da yardan Allah za mu sake tuntuɓan wani malamin na rubutun don ya yi mana bayani dangane da wannan batu na cewa kamar yadda na bayyana saboda tsananin muhimmancin da wannan lamari yake da shi to ma kafin jibudin a madadin waɗanda suka haɗa mun sauti da kuma shi shek Khalid Usman Jos wanda ya taimaka ya mana waɗannan bayanai Muhammad Awul Bauchi ke cewa ku zama lafiya to ma kamar kullum bari barku da addu'a ta ranar 11 ga wannan wata mai alfarma wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم اللهم حبب إلي فيه الإحسان وكره إلي فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يوم مستغيثين Allah, ka sanya ni a wannan rana in so kyautatawa ka sanya ni a cikinsa in ƙi fasikanci da kuma saɓo kuma ka haramta mini a cikinsa fushi da kuma wauta da taimakonka ya mai taimakon masu neman taimako. Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyar mu ta Afirka. To a yau shirin namu zai dubi ne akan ƙasar Libya wacce take fuskantar baraka tun bayan kifar da gwamnatin Muammar zafi a shekara ta 2011. da kuma yin dubi a kan shawarwarin da aka biro da su a wannan lokaci na tafiyar da sha'anin mulkin wannan ƙasa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Ƙasashe da dama suna zaɓar zubin siyasar tafiyar da mulki da suke ganin ya dace da su. Wasu suna zaɓar tsarin gamayya da ake kira confederalia wasu kuma na tarayya wato federaliya. a wasu ƙasashen kuwa gamin gambiza ake yi tsakanin waɗannan tsarukan guda biyu wasu ƙasashen ma tsarin mulukiya suke amfani da shi amma abu mai muhimmanci a shi shine yadda aka cimma matsaya tsakanin ɓangarori mabambanta na al'ummar kowace ƙasa akan wani tsari ne za a yi aiki da shi na tafiyar da sha'anin mulki idan kuwa wata ƙasa kamar libya tana fama da matsaloli na cikin gida da rabuwar kawunan al'umma ƙasa za a iya gabatar mata da wasu tsarurruka mabambanta da ake ganin cewa su ne suka dace da yanayin da take ciki duk wanda zai yi waiwaye zuwa tarihin ƙasar libya na dauri da kuma na zamani musamman ma dai gabanin samun 'yancin ƙasar a shekara ta 1952 to zai fahimci cewa ta fuskanci yanayi na rabuwar kawuna bisa yankuna da kuma gundumominta gundumar barka da Tarabulus da kuma Fazzan kowane ɗaya daga cikinsu ya kasance wato tamkar wani yanki ne da yake da kwarekwarar cin gashin kai a ƙarshe dai ƙasar ta yi nasarar fahimtar da juna akan muhimmancin kafa ƙasa ɗaya an kafa tsarin tafiyar da sha'anin mulki akan dogaro da gundumomi da kuma garuruwa haka libya ta ci gaba da tafiya har zuwa kifar da gwamnatin mu'ammar gaddafi a shekara ta 2011 abin da ya biyo baya shine fuskantar ƙalubale na ci gaba da zaman ƙasar dunkulaliya bayan faduwar gwamnatin gaddafi an shiga dambaruwar siyasa mai tsanani a cikin wannan ƙasa da ta hada da tattaunawa a kan yaya za a yi ƙasar ta kama hanyar cigaba dunkulewa kamar da take a baya mutane gabashin kasar sun kawo shawara a kafa tsarin tarayya kamar yadda ya kasance a cikin tsarin mulkin na shekara ta 1951 wanda ƙarƙashinsa aka kafa libya da Karkasa ta zuwa gundumomi uku barka a gabashin ƙasar trabulus da ke yammacin ƙasar da kuma fazan a kudancinta waccan shawarar an bujuro da ita ne dai a lokacin da ake gab da shirye-shiryen yin zaɓe a shekarun baya sai dai a lokacin da ake shirin yin zaɓen 'yan majalisar dokoki a shekara ta 2014 maimakon a samu daidaito na siyasa sai wata matsala ta baraka ta kunno kai a tsakanin gundumomin kasar wasu daga cikin 'yan siyasar yankin yammacin libya sun ƙi amincewa da sakamakon zaben da aka yi wannan matakin ya haddasa wani sabon sabani a gwamnatance a tsakanin ɓangarori biyu ɗaya gwamnatin mai matsuguni a garin tobruk a gabashin ƙasar kenan sai kuma aka samu wata gwamnatin mai wani matsugunan a tripoli yammacin ƙasar kenan kuma kowace tana da 'yan majalisarta wannan abin da ya faru ya kawo yanke ƙaunar cewa za a iya warware matsalar ƙasar ta hanyar zaɓe. abinda al'ummar libya ta jira shine afkuwar wata mu'ujiza da za ta warware musu matsalar da ƙasar take fama da ita a siyasance an raba libya gida biyu wato 'yan siyasa sun raba kan ƙasar amma a ƙasa tsakanin al'umma babu yadda za a iya raba libya a aikace sai dai kuma wannan bai wadatar ba ana buƙatar da a fuskanci ƙalubalen da ke gaba wanda 'yan siyasa za iya cewa su suka haddasa shi daga cikin shawarwarin da aka bijiro da su domin ganin an iya fuskantar ƙalubalen rabuwar kawuna da a kowace ta fito daga bakin mataimakin shugaban majalisar shugabanci wato musa Koni, inda ya buƙaci a kafa yankuna guda uku gabas kudu da kuma yamma ya zama na kowane yanki yana da tashi majalisa ta ƙashin kansa ya bayar da wannan shawarar ne a lokacin da ya haɗu da jakadan birtaniya a libya wato martin longard da alama har yanzu birtaniya tana rike da wancan tsohon taken da aka santa da shi a siyasance a lokacin tana mulki mallaka wanda ta bullo da shi cewa ka raba kawunan mutane sai ka mulke su wannan shi ne kawai abin da za a iya fasa dalilin da ya sa musa kone ya gabatar da wannan shawara ga jakadan na birtaniya ya yi haka ne tun kafin ya tattauna da ɓangarori daban-daban na al'ummar ƙasa shi dai mataimakin shugaban majalisar shugabanci na libya ya bayan dalilinsa na bijiro da wannan shawara da cewa wai saboda a sami zaman lafiya da kwanciyar hankali ne a cikin wannan ƙasa ganin cewa har yanzu babu dunkulalliyar gwamnati illa iyaka bangarori daban-daban ne suke jin cewa su ne masu wakiltar ƙasar baki ɗaya amma a lokaci ɗaya kuma suke gudanar da tafiyar da yanayin mulki na yankunan da suke yankunan da ake son yi wa majalisun dokokin masu cin gashin kansu su ne barka a gabashin ƙasar kenan sai fazan a kudancin Libya sai kuma Trablus a yammacin kasar. Wato kowanne daga cikin wannan yankin ya zama yana da tashi majalisa watakila a samar da kuma wata inuwa wacce ita ce ta tarayya da za ta haɗe dukkanin waɗannan ɓangarorin a ƙarƙashin ta. Sai dai tambayar da take bijirowa a nan ita ce shin raba Libya ta irin wannan salon zai kawo ƙarshen takaddamar siyasar da take ciki? shin abu ne mai yiwuwa ma shawarar da musa kone ya bijiro da ita ta zama karɓaɓɓiya a kuma aiwatar da ita aikace kuma shin wannan tsarin ya dace da ƙasa kamar libya yin kira da a kafa tsarin tarayya a libya ba wai daga bakin musa kone kaɗai ya fito ba da ko waɗanda suka raka bayar da shawarwari irin wannan daga lokaci zuwa lokaci tun daga faɗuwar gwamnatin mu'amar zafi. a shekara ta dubu biyu da goma 2011 an rika bijiro da sharuwari makamantan haka a shekara ta 2014 an bijiro da wannan batu amma bai zama karɓaɓɓe ga dukkanin ɓangarorin ƙasar ba domin mafi yawancin mutanen ƙasar ta libya sun ƙi amincewa da shi suna ɗaukar cewa aiki da shawara irin wannan tana son tattarwa tsakan kan ƙasar ne saboda a samu sauƙin bawasan duke da take kwance a cikinta majalisar riƙon ƙwarya ta libya a ƙarƙashin mustapha Abduljalil ta zargi masu son a kafa tsarin tarayya a libya da cewa suna son raba kan al'ummar wannan ƙasa ne wannan baya kora cewa da akwai masu goyon bayan wannan tsarin na tarayya a cikin libya kuma suna da yawa duk da cewa da har yanzu wannan batu yana a matsayin nazariya ne kawai ba a ma kai ga tattauna sakamakonsa ba shawarar da kowane bijiro da ita ba za ta samu karbuwa cikin sauƙi ba saboda bai tuntuɓi sauran ɓangarorin ƙasar na libya ba ya yi magana ne da jakadan birtaniya kuma al'umma ƙasar na kowane ɓangare ba a shigar da su ma cikin waɗannan batu balle a ji ta bakinsu 'yan siyasa ne kaɗai suke kiɗan da rawarsu kamata ya a ce a bijiro da wannan batu ga dukkanin ɓangarorin siyasar ƙasa da kuma al'ummar kowane ɓangare sannan kuma a zauna a yi nazari na ƙwararru da tasirinsa ta fuskokin tattalin arziki da zamantakewa da kuma a siyasance bijiro da wannan batu na raba ƙasar libya a gaban jakadan birtaniya yana da wata ma'ana ta musamman bisa la'akari da cewa ƙasarsa ta wato ingila ta shahara da rarraba ƙasashen duniya musamman ma dai ƙasashen larabawa da ta basu a tarwatse kuma rarraba take cikin ƙasashe da dama a afirka ga ƙasar sudan nan yadda ta kasance ta tarwatse gida biyu kudu da arewa sannan yanzu sudan ɗin ma ta arewan tana fuskantar wata babbar barazana ta tarwatsewa zuwa gida biyu koma fiye da haka hakan yana nuni da cewa da akwai wata jiƙaƙƙiya a ƙasa domin birtaniya daidai take da dila wajen wayo kuma ƙwararriya ce wajen ƙulla makirci watakila bijiro da maganar a gaban jakadan birtaniya a wannan ƙasa wata ƙullalliya ce da aka tsara domin a bayyana cewa tamkar wani ra'ayi ne da ya fito daga 'yan libyan su kaɗai. thank you